salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh نعم نسبة إلى جعفر الصادق wato an danganta su zuwa ga Ja'faru Sadiq al-Imam Sadiq fi zalihi Ja'faru Sadiq shine imami na shida a irin nasu rayawan na ƙarya nam wa yulakibunahu bi Sadiq su shi a din suna masa ladabi da Ja'far as-Sadiq fa hmm. haula in firqa banu mazhabuhum fil furu' wato wannan kungiya din ta ɗan Ja'fariya sun gina mazhabansu a wajen furu'a ala aqwalihim wa ara'ihim akan su da ra'ayinsa suna cewa wai suna bin maganganun Ja'far ne da kuma ra'ayin Ja'far Sadiq su suna bin mazhaba ne na Ahlul Bait an gane na ga wannan shi a yana ta cewa to mu din nan da ma muke bin mutanen gidan manzon Allah shine za a rinka sukan mu alhali wasu suna bin Malik ne wasu suna bin Shafi wasu suna bin Abu Hanifa amma mu mun bi mutanen gidan manzo sai ta wannan magana da kake fara jingina kai zuwa ga mutanen gidan manzo ba shi yadda kuna ba mutanen gidan manzo ba wa Allah yanzu kiristoci masu jingina kan zuwa ga Isa almasihu to kenan sai su ta faɗa mu da muke bin annabi Isa an ce goma mun kafirta an ce kaza ai babu wani mutum babu wani mutum da yake da awon addini face ya rabe da wani mutumin kirki wato rabewa da ainihin Ja'far Sadiq baya nuna cewa kuma biya Ja'far Sadiq ne in haka ne kenan kenan kiristoci da suka ce suna bin annabi isa kenan su ma yanzu a daina su kan su da sun ce su mabiya isa ne yahudawa cewa suna bin annabi musa kuma a daina su kan su mabiya musa ne ai kun yi haka ne dama don ku cimma buri cewa kuna bin ahlul bai amma kazantar da ke cikin wannan ba, kun ma cuci ahlul bai a ce kuna bin na'am kama ya tsamuwa kama yadda suke rayawa wa huwa bari'un min akabi shi'a to kun ji hada shi Ja'far Sadiq mutumin kirki ne bawan Allah ne ahalin sunna ne ba salafi an gane ya barranta daga ƙaryace-ƙaryacen shi'a shi hmm. bai da alaƙa da ƙaryar shi'a shi na? na na wahuwa bari'un wahuwa bari'un ya gyara min akazir shi'a shi jafaru sadiq yadda annabi isa ya barranta daga ƙaryar kiristoci hakanan Allah Musa ya baranta da ƙaryan Yahudawa to sannan shi ma ya baranta da ƙaryan wa shi'a fa innahum yusniduna ilayhi aqwa domin lallai su suna jingina mai maganganu wa atiqadat suna jingina mai aqidu kala kala na'am la yaqulu biha man lahu adna wasira fil islam wato wanda yake da basira na kasa kasa a cikin musulunci baya faɗin irin wannan maganganu fa kaifa bihi wa huwa imamu min al-a'imma to yaya kuma za a jingina ne wannan alhali yana imami daga cikin a'imma ce wai yana da wannan mummunan aqida na shi'a na ja'fariya wasu ja'fariya min al asma ilayhi bi khilaf ar-rabi sunan ja'fariya yana daga cikin mafi soyuwan suna zuwa gare shi safanin sunan nan bi rafida ba sa son sunan rafida fa innahu yata'azamuna bi su suna ya ta'azau na biyu ya ta'azau na biyu to lallai su suna cutuwa da wannan suna ta abu ya rafi da ba san wannan sunan alisna a shari'a to sunan su na biyu ana kiransu da suna isna a shari'a na'am wa sababu tasmiyatihim bi hadha bi hadha sababun ambatansu da wannan suna isna a shari'a li'tiqadihim qawlihim bil imamati 12 rajulan li'tiqadihim qawlahum saboda ƙudurcewansu na faɗinsu da ainihin imamancin mutane goma sha biyu minhum alibai eh idan ashara hmm. wato mutane goma sha biyu daga cikin wanda dukkan su gaba ɗaya ahlul baiti ne za'am haka suke raya mun ƙara ne haka suke rayawa hmm. amma ƙarya ne sun jingina kansu da wa'annan ne amma hakikatan ba wa'annan suke bi ba فهؤلاء زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإمامتهم قبل وفاته وإن زرايا cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi wasiya da imamancin su kafin rasuwarsa